Allah kai ne kai kyakkyawa ni kuma sai ka sa mini kyan kyakkyawa mai kyan gaske ba wannan wannan wannan wannan na samu wannan Allah ya taimake ni wannan wani lokaci kaina na juye ya yake wallahi Alewa zan je na siyo. A ah, ka huta, kaka damu. Wallahi ka huta. Kudin ka kawai nake so ba kai ba sai ka. Dan ka bari dan kai kudin alewa. ne wa <laughs> Allah wallahi kin san kin san abin sai tarko Dama ya zo wucewa ne sai naga kana leke-leke. Nan zaki bi? Eh. A karki mana. Ji shi karen jiya nan yan daba kwana suke suna tare-tare. Kuma can can tsakar gari sai muka ji. Dam! A shekatan ya ta rufe wani yara. Hanyar ba kyau, koma gida. Karki da barin gurin. In kika mana yawwa. Madalla. mutum shi yasa ce kar in bi hanyar nan faɗan da ba ake yi da auren ki kike sharholiyar ki a nan wajen igiya ne da shi idan kika yi wasa da shi shi ma wallahi zai wulaƙanta ki in an jima bayan sanar isha za a gama gajeren wandon eh ki zo ki ba kadiran wa don mu'aliman wahayi amma dai wannan yarinya Allah ya tsine miki afirka daidai gwargwado ta gani shege akwai alkyabba za a ɗinka miki inna lillahi ilaihi raji'un Allah ya ne uwa gulma shi yasa ku ta ku daban ne ku ta ku daban ce billahi allazi la ilaha illa hu ta ga ta gani wallahi ta gani shege wallahi ta gani Allah kai billahi allazi la ilaha uwa gulma Allah Allah ya sa uban ki tsallan kwado Allah ya sa uban ki tsallan kwado uwa gulma zuwa mala ke dai sa kin sha rana ke dai bar kawai bar na je na kani a'a kin ga zauna da baji da dumi Ado na gani yana shawaki. Lafiya sannu. Eh, An fito za a tafi makaranta to Allah ya muku albarka. Amma dan Allah kula da sa'i da garjeje. Kun ga kwanaki da ya doke ku sai a police station aka rawa na mune da shi. Kun ji ko? Maza ku tafi. Na je wucewa ya dakatar da ni. Jikina ya bani akwai wani abu a shagon. sai na dawo na labe kama da mutum shi yasa ce kar in bi hanyar nan faɗan da ba ake yi da aurenki kike sharholiyarki a nan wajen in an jima bayan sanar isha za a gama gajeren wandon eh ki zo ki ba kadiran wa maridan wa aliman amma dai wannan yarinya Allah ya tsine miki afirka dai gurgudu ta gani yayye akwai arken ba za a dinka za a dinka miki to kin ji abin da ya faru Yeah. shi mu mai jaɗin duniyar sa in ce ko dai wannan mamuna fanci ne ka taɓa kin san ka so wannan karatun a ita wata ku da bata a lahira sai an daga hambata jahannama dan ku a ciki ke haka sannan ga bata bace a baya ko hmm? ko kuma kana gaba tana bin ka a baya ya ce borin kunya eh. sai ma amurki aikata kenan a shago eh me ne aikata ni je ka zauna eh to bismillah Yo Allah ya tona asirinka. Yawa me me. da mai kiran sallah ne yace ya shararsa za su zai je idi da ita. Maza mazan ɗinka masa ita shine to zaran sai ya katse. Zaran ya ƙare. Ka san da kake magana kana gane ni kuwa? Eh, Karki biye wannan wannan ɓarau ne. Ba ki hakuri da wannan. Ado, wallahi wata ka daban take. A'a, ka gyara halinka tun kafin sofa ya zo maka eh. na ke kaga ina yau na ga ikon Allah mutum ya zo ya ta kumbure kumbure ba zai faɗi matsalarsa ba ko za a iya mai maganinta wanda mutum ne baya kishin matarsa ni ina kishin matata jin mala'o gulma ta gaya mun komai bayan ita ce ita ce